Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. aliyar Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sir Phil Hashim Gumel. Shugaban Amurka Joe Biden zai yi jawabi a ranar Talata game da nau'in Omicron na coronavirus. Wanda shi ne sanadin barkewar coronavirus kwanan nan a cikin kasar, in ji fadar White House a jiya Asabar. A ranar Talata, shugaban ƙasar zai gabatar da jawabai kan matsayin yakin da ƙasar ke yi da COVID-19, yayin da ƙasar ke ganin ƙaruwar masu kamuwa da cutar nau'in Omicron. Sakatare ya labarai jan Saki ta wallafa a jiya Asabar. Nau'in Omicron tun farko an bayyana shi a matsayin nau'in da hukumar lafiya ta duniya ta nuna damuwa a kansa ranar 26 ga watan Nuwamba. Hukumar ta WHO ta sanar jiya Asabar cewa yanzu an gano Omicron a cikin kasashe 89. Kuma cutar nauyin Omicron shine ke ninkawa sau biyu a duk kwana ɗaya zuwa uku a wuraren da ake yaɗar da cutar. Ba wai kawai cututtukan da aka samu a kasashen waje ba, in ji kamfanin dillancin labarai na AP. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Mali ta bayyana cewa kasar Chadi na shirin tura karin sojoji dubu ɗaya zuwa ƙasar mali domin ƙarfafawa dakaranta da ke yaƙi da masu tada ƙayar baya a can a daidai lokacin da faransa ta rage yawan sojojinta a yankin sahel na afirka sojojin da kusan dubu ɗaya ɗari hudu ne daga cikin dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya dubu goma sha uku a arewaci da tsakiyar ƙasar mali inda rikicin 'yan ta'adda ya ɓarke duk da ƙoƙarin da sojojin ƙasa da ƙasa suka yi na tsawon shekaru tara don daƙile shi. Sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Mali ta fitar da yammacin ranar Juma'a ta bayyana cewa tura sojojin da ke tafe zuwa ƙarfafawa sojojin ƙasar Chadi da ma sauran ƙasashen yammacin duniya a daidai lokacin da tsoho mai mulkin mallaka Faransa ta janye sojojinta dubu biyar na yaƙi da ta'addanci a yankin da aka fi sani da Barkan. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya soke balaguran da zai yi zuwa Mali daga ranar 20 zuwa 21 ga watan Disamba don ziyartar sojojin Faransa domin fargabar yaduwar nau'in Omicron na cutar coronavirus. Mai magana da yawan gwamnatin Chadi Azim Bermuda ya shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters jiya Asabar cewa nan ba da jimawa ba za a tura karin dakaru zuwa kasar Mali. amma ya ki bayyana girman rundunar ko kuma lokacin tura sojojin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da lafiyar ma'aikata ta Amurka ta faɗi je Asabar cewa ba za ta fitar da bayanan da ke alaƙa da umarnin rigakafin cutar corona coronavirus ba kafin ranar goma ga watan Janairu ta yadda kamfanoni za su samu lokacin daidaitawa da aiwatar da dokar. Hukumar ta tarayya ta ce ba za ta ci tare kamfanoni ba game da bukatar gwamnati na sun tabbatar da dokar kafin ranar tara ga watan fabrairu ba sanarwar ta zo ne bayan da kotun ɗaukar ƙara ta amurka ta gunduma ta shida da ke sansanati ta yanke hukuncin a ranar juma'a cewa wa'adin manyan ma'aikata na iya ci gaba tare da sauya hukuncin da kotu ta yanke a baya bayan da jihohi 27 da 'yan jam'iyyar republican ke jagoranta da kungiyoyin masu ra'ayin rikau da kungiyoyin 'yan kasuwa da ma wasu kamfanoni 27 suka kalubalanci wa'adin. A baya an tsara wa'adin zai fara aiki ne daga ranar hudu ga watan Janairu mai zuwa. Akalla mutane goma ne suka mutu yayin da wasu sha ɗaya suka jikkata sakamakon wata fashewa a jiya Asabar a wani reshen bankin Karachi da aka gina akan magudanar ruwa a yankin masana'antu na ƙasar Pakistan. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren VOA da ke gaito masana da sauran masu sharhi don zantawa kan muhimman darussa da lamura da suka shafi rayuwar jama'a. kama daga tsaro kiwon lafiya tattalin arziki ilimi da sauransu daga yanzu zuwa ƙarshen shekarar nan in allah ya yarda za mu yi bitar wasu daga shirye-shiryen da muka gabatar daga watan janairu zuwa yanzu da shekara ta da 2021 ke shirin bankwana ku kasance da ni madina dauda a shirin naku. Kaduna. Zauren ya kawo muku zama na musamman da mata suka yi na tuna ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin su, inda aka tattauna matsalolin mata, kama daga cin zarafin su da yadda za a magance matsalolin. Ku biyo ni, ku ji yadda shirin ya gudana. da shigowa zauren VOA. A yau za mu kawo muku wata zama ta musamman da mata suka yi akan tuna ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin su a wannan shekara da muke ciki. Zauren ya samu halartar mata 'yan siyasa da masu ƙungiyoyin fafutukan ƙwato wa mata 'yancinsu. Ku biyo ni. Akan ce abu namu maganin akwaɓe mu. Idan ba a manta ba, a yanzu haka mata suna tarurruka a wurare da dama domin yaƙi da cin zarafin mata a duniya baki ɗaya ba Najeriya kawai ba. Yau mata na wannan zauren za su tattauna al'amuran da suka damu rayuwar mata. Kamar yadda ƙididdiga ta nuna, ta nuna cewa ɗaya cikin mace uku ta taɓa fuskantar cin zarafi ko a waje ko a ɗakinta. To a yau muna tare da manya-manyan mata 'yan siyasa da shugabannin ƙungiyoyi musamman ma ƙungiyoyin da ke fafutukan wa mata 'yanci da bi musu haƙoƙinsu wadda aka fi sani da rafa. ina tare nan da tsohuwar 'yar majalisar wakilai wacce ta fito daga jihar arewa maso gabas honorable asabe vilita bashir tana nan a tare da mu a yau din nan ina tare da shugabar mata ta jam'iyyar pdp ta arewa maso gabas hajiya hauwa bukar ita ma tana wannan zauren ina tare da sayyada alaika da ta yi tattaki tun daga kano ta bijos ta taho hannun abuja musamman domin wannan shiri A yau ina tare kuma da Hajja Mero Muhammad Mudi shugabar wata kungiya da ke fafutukan wa mata 'yanci. To ina tare da Hajjiya Bilkisu Usman wacce ta taɓa riƙe mukamin darakta a babban bankin Najeriya wadda aka fi sani da CBN. Ina tare da Hajjiya Umarimi da Habibu Ahmad dukansu jami'ai ne daga kungiyar kwato 'yancin mata da aka fi sani da rafa. Akwai Hadiza Sanda Umar tana shugabar kungiya ta mata a nan Abuja da kuma 'yan uwana Hajiya Kalas Abdulsalami tare da Hajiya Madina Ashiru Takwarata. A yau za mu tattauna kamar yadda na faɗi na abubuwa da suke damun mata a Najeriya. Bari fara miƙa wannan na'ura ga Honorable Asabe Vilita Bashir wacce a yanzu ita ce shugabar cibiyar mata da ke nan Abuja ta fara mana wannan shiri. Honorable. uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. To alhamdulillah kamar yadda aka faɗa ni tsohuwar 'yar majalisa ce na na taraya da kuma na yi 'yar majalisa a can a jihar mu na Borno kuma na rike makamai da yawa a kasan borno na jade ina siyasa yau shekaru na 22 ina siyasa to zai magana akan damuwan da mata suke samu a siyasance a gaskiya mu mata a najeriya muna da matsala a siyasance domin kuwa idan an duba population na najeriya mata suka fi yawa amma idan an zo batun raba makamai ko kuma a sai zaɓe ana mayar da mata baya ana ci mana tuwo a kwarya idan an zo a siyasance lokacin zaɓe maza yan uwanmu sai su zuna suna hana a zaɓe mu duk da an san da cewa mata mu ne muna iya rike jama'a kuma mu ne muna taimakawa muna da tausayi kuma ba makamin da za a ba mace mace za ta samu wanda bata rike jama'anta da kyau ba amma idan an zo a siyasance an zo jefa kuri'a sai maza su yi amfani da sunaye kala kala su hana mutane zaben mu to wannan daya kenan idan kuma an zo a raba makamai kwata-kwata ba a so ba mace za ka gan idan makamai sun kai ko goma wanda za a ba mutane da kyar za a ba mace guda daya idan an ba da guda ɗaya ɗin ana ga kama ai mana wani fevo ne aka yi mana to wannan yana damu sosai domin kuwa yanzu muna gwamnatin demokradiyya idan an zo zaɓi mata su suke fitowa su jefa kuriya mazaje ba su cika fitowa ba sai dai maza da matasa su ne suna daurewa a gun akwati daga safe har zuwa yamma su ga sai sun kada kuriyansu amma idan an zo raba makamai ba a so a yi da mata to wannan yana ci mana tuwa kwarai sosai sosai ba kaɗan ba domin komai ba a yau a kasa idan an zo ciwon mace sai mace ce za ta sani idan an zo ana shawara ko kuma a wannan a gwamnatance idan babu mata a inda ake ɗauki decision making table ake cewa babu wanda zai kare mana mutuncin mu a wajen decision making table shi yasa muna advocating mata a dinga dama da su a bamu kamar yadda muna da kuriyan mu kuma population namu ya nuna muna rabin kasa ya kamata a dinga damawa da mata kamar yadda yanzu wayansu jihohi kamar lagos state da kwara state yanzu suka sun dauki salau da kadunawa lagos state da kwara su ne muka ga yanzu suka sa kwamishinoni da yawa a gwamnatin su wannan kuma gaskiya za a ga canji in allah ya nan da shekara hudu za a ga canjin da za su samu a cikin tafiyan a gwamnatin sha state din su to irin wayan wayan suna nan da yawa ana ci mana tuwa kwarai sosai a siyasance har ma mun da mun dade a cikin siyasa yanzu mun gaji muna gan kuma wanda su dauka bayan mu ma ba su da not encourage because ba a damawa da su idan mu yi mu su a kananan makamai kamar su kansila ko komishina ko su irin su kananan makamai ma ba a so a zama da su to ta yaya za a yi mata su yi girma mu yanzu wanda muka girma muna da taya ba mu da yawan mata wanda za su gaje mu a cikin siyasa yanzu idan duba majalisa na kamar na state inda na fito babu mace ko daya a majalisa na na jihar borno to a national assembly ma matan da muke da su a senate suna nan kaɗan ba sa da yawa su takwas ne to irin wannan in ka duba population na mata najeriya kuma an san aiki majalisa abu ne na rinjaye idan an zo issues na mata idan za a taking decision za ku ɗauki kuriya mata kuriya guda takwas ba zai taɓa rinjaye sauran mazan ba so muna da babban matsala wanda muna so insha Allah gwamnati Najeriya su duba yadda za su taimaka ma ba bangaren mata to sai tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar PDP ta arewa maso gabas Hajiya Hauwa Bukar kin ji bayanan da honorable asabe vilita bashir ta yi a yanzu a wannan zaure menene hangenki me kike ganin yake jawo koma baya a harkokin mata musamman a harkar siyasa assalamu alaikum to ni da nawa ra'ayin abin da yake kawo koma baya a siyasan game da mata shine na ɗaya tukuna mazan ma ba su ma san yadda za a tafiyar da harkar matan ba tunda mu matan ni dai ba zan ce ba mu da haɗin kai ba amma ya kamata mu jajirce mu san yadda za mu yi mu haɗa kanmu na ɗaya na biyu in muka sa muka haɗa kanmu yanzu duk wani gwamnati da zai shigo sai mun zauna da su sai mun yi sun mana alkawari me za su bamu kafin ma a ce za a yi wani zaɓe ko ko za a je a koyi bayan wani ɗan takara 'yan takarar namu kuma yanzu a ce misali shekara nawa ni na wajen shekara talatin da wani abun na siyasa har yau ba mu samu mace da ta fito ko neman gwamna ko wani abu so ɗaya ina jin lokacin npn ne ma wata mata ta fito wata hajiya hassana ta fito a borno ta nemi takarar gwamna amma har yau ba wanda ya sake fito a arewa ya nemi gwamna balle a ce wani abin na dan mataimakin gwamna ko wani abu ba su ba san da mu ba ya kamata in muka haɗa kai haɗin kai nan na mata shine muhimmi in muka haɗa kai yanzu ba wani da zai zo ya ci raba kawunan mu mu matan muna da matsala don abu kankani in aka kawo aka bamu shikenan sai mu canja ra'ayi gwamnatin tarayya ya kamata a bamu wannan hakkin mu din na 35% affirmative action ya kamata a bamu na beijing din nan wasu kasashe a cikin africa su malawi su ko uganda ne suna da mata 50-50 da su rwanda ma akwai irin kaman bada abin nan ana so a bada mukamai akwai mukamai musamman da aka ajiye na mata in a samu mace ta yi kiwon na mukamin ba a bayarwa ya kamata kamata mu ma a Najeriya a dube mu da wannan amma kullum mu je kuma kullum a koma baya muke wancan gwamnatin da ta shuɗe ba wai dan na gwamnati mu bane wannan gwamnati ma na kokari amma wancan gwamnati mata sun fi yawa a ministoci fiye da wannan mata mun samu goma sha hudu ne ko sha biyar a wancan wannan kuma shida kawai ne muke da shi ko bakwai ya kamata maganan mata bai kamata a kama maganar siyasa ciki ba mu kowane jam'iyya ko mai ci yanzu ko na da ko mata daidai mu za a sha'anin mata mu haɗa kai a manta maganar jama'iya yanzu ba maganar jami'a ai maganar mata kawai mata su haɗa kai in mata suka haɗa kai wallahi in muka in muka haɗa kanmu su mazan kansu ma za su ji tsoron su tumfare mu ko su nemi raba kawunan mu to mu rabin rashin haɗa kan namu nan da shine ni matsala ta da sha'anin mu na mata kuma su mazan kuma in suka ga inda akwai dan abin nan ba wani haɗin kai haka sai su shige su raba kawunan mu wannan ta yi gabas wannan ta yi yamma a zo kuma mu kanmu matan ma ba ma son kanmu ma gaskiya fi layi za mu faɗa inda muna son kanmu in kun ga yar mace na tsaye a layi lokacin zaɓe mu sha wahala mu sha rana mu kome muna zaɓe sai ka ga matan sun zo maimakon su zaɓi mace sai su je su zaɓi namiji da muna zaɓen mata mu kanmu muna zaɓen matan yanzu ai da kila mu yi nisa ba mu taɓa yin wannan arewa balle ma arewa mu ɗin ma sai a kama gana addini a kama maganan yanki da su wani culture al'adu a saka a ciki wani sa ma al'adun ma za su zai ma doke maganan siyasa maganan addini al'adun ma ya fi ma abu da mahimmanci a cikin sha'anin siyasa sai a ce bai kamata mace ta yi haka ba bai kamata ta yi haka ba to yaushe kanmu zai waye kullum muke na a baya ya kamata da ni dai kira na ga mata ne mu haɗa kai muka haɗa kai abin zai fi mana sauki kun ji dai bayanin da hajiya hauwa ta yi kira gare mu mata take yi na mai kokari mu haɗa kai saboda idan zaɓe ya zo an ce mu ne muka fi yawa amma kuma mu ne kullum a baya to bari mu miƙa mu hajiya sayyada alaika mu ji nata bayanan me yasa kike ganin mata ba sa son kansu auzu billahi minash rajim bismillahir rahmani alhamdulillah eh to kamar yadda ita hajiya ta faɗa ne su mata har yanzu kamar ko ba su waye ba ne Shi ne ban sani ba musamman nan arewa ga kudu sun ci gaba amma munan arewa kullum har yanzu akwai bambanci kullum bambancin kabilu muke kawowa kuma gashi ya hana har yanzu mu ci gaba mu mata gashi mu ne muka fitowa zaɓe a wahala mu ne muke wahala a gidaddajin mu da yara da me amma har yanzu an kasa fahimtar yadda za a yi to kamar yadda hajiya ta faɗa ne a haɗa kai su kuma maza su waiwaye mu su taimake mu mu abin da muke so babu kaman a'a a tallafa mana sana'o'i kiwon lafiyar mu abin da muke so kenan mu mata bai wuce haka ba mu muna so a waiwaye mu a tallafa mana su waiwayo mu su mazan su taimake mu tunda Allah ya sa su ne gaba da mu su mazajen to tunda ya zama to haka din mun yi biyayya to su waiwayo mu su tallafa mana kan sana'o'i da kiwon lafiyar mu ni abin da zan faɗa kenan to Hajiya Mai Rumudi kin ji bayanin Sayyida Alaika ta yarda da abin da Hajiya Hauwa ta faɗi ta ce maza su taimaka tun da duniya ya zama su ce yanzu magana ta gaskiya ke a matsayin ki na shugaban kungiya da ke kokarin fafutukan kwato mata 'yanci shi me za ki ce a game da halin da mata ke ciki a siyasance kuma ta fannin da sayyada aleka ta faɗi kiwon lafiya sana'o'i ga sunan barkate. Salamu alaikum rahmatullahi wa barkatu. To ni dai magana abin da mata suna fuskantar matsaloli hajjiya kin ce har da ƙananan yara. Gaskiya domin matsalolin mata yawanci na yara ne. Abin da ya fi ɗauka mu a hankali a zamaninmu na yau shine maganar fyaɗe gaskiya. fyaɗe na mata da ƙananan yara ya yi yawa a al'umma abin takaici shine sai a duke mu a hana mu kuka akwai wani bidiyo da na gani a najeriya ne kawai za a iya yin wannan ɗan nepa ne da ya je zai ci mutuncin mace a nan yake faɗa zai mata fyaɗe kan ki ce wai a ɓoye ne irin abubuwan da mata ke fuskanta kenan har ya fito bainin jama'a akan aikin ta take yi na nefa da namiji ne zai iya ce zai mishi wannan fyaɗe to me aka yi mishi dan Allah me kika ji aka yi mishi har yau kin ga shi kirikiri ya ma fito kenan to fuskantar matsala da mata suke yi kenan ko a wajen aiki ko wani abu za ki ga an tauye musu haƙƙi fyaɗe wata za a yi mata fyaɗe da yaddanta da yaddanta domin me domin ya jibanci aikinta da wasu abubuwa tana ta fito ta faɗa a wannan al'umma namu idan mace ta fito ta ce an mata fyaɗe maimakon a tosaya mata za ki ga ita ce ta dawo kuma abin walakanci ita ce har wasu ma tsine mata za su yi shi fa namijin ba a mai komai ba shi bai yi komai ba ita da ta shiga cikin matsala ta shiga cikin wahala ita ce to shi yasa zaki ga yawanci yawancin mata wallahi sun shiga irin wannan halin ba su iya yin magana ko yara ƙanana ne aka yi musu fyaɗe yanzu iyaye mata za ku yi shiru don Allah kar ku faɗa kar a bari a ji asibiti din ma ba za a kai su ba balle a ce an gan an samu matsalolin su balle a saboda me ana son a rufe idan kika ga wanda suka shiga halin fyaɗe yanzu na zaki ga sun tashi da ciwon kanjamau sun tashi da ciwon sanyi da sauransu babu mai tallafa musu babu mai cewa ku zo ku ji ya kamata a ce al'ummar mu na yau ko a addinance wannan abin ba a yarda da shi ba wanda ya maka fyaɗe din nan shi har sai an ɗauki hukunci a kan shi har sai an gani cewa an kwato ma yara ko mata mata hakin su da ba za a ƙara ba yanzu ya zama to abin ado domin idan namiji ya fyaɗe maimakon shi a kyamace shi a yi hukunci matan da aka yi mata ko yarinyar da aka yi mata ita ce abin kyama ita ce abin gudu to ni gaskiya a matsalolin da matan ƙasar da suke fuskanta yana da yawa amma a dubi mutuncin mace duk namiji ko waye yana son mace mai mutunci idan kana son yarka ta yi mutunci kana son matarka da mutunci amma ba ka son 'ya'yan wasu da mutunci idan wannan abin ya faru da su a tallafa a dinga ba su magana magani ba laifin ku ba ne haka Allah kuma za mu ɗauki mataki za mu idan ya faru ku fito ku faɗa mu za mu tallafa muku wallahi za ki ga wannan abubuwan ya ragu maimakon ya kasance kuma a kowane lokaci su ne ake cin zarafin su to ni kin ga a cikin matsalolin da yake damuna na mata da wannan maganar fyaɗe da ya kamata mu mata da maza ma mu fito mu nuna cewa bai dace ba mu nuna cewa wanda su aka musu fyaɗe din ba su yi aibi ba su aikata illa ba su aka aikata musu illa su za a karɓa musu yanci kar ya kasance ana kyaman kar ya kasance ana gudun su to ni magana ta ke na hajiya madina na gode Yadda mata suka gudanar da zama da ya tuna ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin su, inda aka tattauna matsalolin mata kama daga cin zarafinsu da yadda za a magance matsalolin. Da fatan shirin ya ƙa'itar da mata. A madadin bakin nawa da abokan aiki na Aisha Mu'azu da Hauwa Umar sai kuma Benjamin Gowon da Salihu Awalu da suka ɗauki shirin a faifai da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Birnin Abuja wani birni ne mai abun mamaki, birni ne da ya kunshi mutane daban-daban masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban wani idan ya je an ce birnin abuja sai ya dauka cewa kamar ma'aikatan gwamnati ne kadai a cikin birnin amma za ka tadda ma'aikata masu mutane masu kananan sana'o'i a cikin birnin nan na abuja kamar yanzu haka ku biyo mu a hankali ga nan da wani malami mai sana'ar rake wadda yanzu nake so na zanta da shi malam ko menene sunanka sunana isyaku eh, to malam isyaku na ga kana sai da raki kamar daga wace jiha kake ina jiha jigawa kai dan jiha jigawa ne a ina a jiha jigawa kafin hausa daukar gamin kai dan kafin hausa ne local government to me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci na san yanayin yadda ake ka sana'a haka na rake to kamar yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin ko na kai shekara daya nana yin wannan sana'a na rake ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani birni ne da wasu suke dauka kaman birni ne na ma'aikatan gwamnati a shin kai kayi karatun boko kuwa shin na yi karatun boko o kayi na yi karatun boko ok kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka ta ban yi ban dau mataki da yawa da dama ba kaɗan na ɗan taɓa ne shine sai na bar shi sai na koma na arabi kamar ka yi firamare ne ko sakandare na yi sakandare to yanzu kamar yanzu jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa jarin rake na mm. ya kai kamar kimanin dubu shida naira dubu shida eh. fito eh, kamar a rana kana kamar cinikin nawa? A rana kamar cinikin dubu bakwai ko takwas. A wace anguwa kake zaune a nan birnin Abuja ganin cewa birni ne da yake da tsadan gurin zama? Ina cikin Bilat um, a Sokoro. ok ana kake zama eh. to kamar yanzu a wannan anguwa kana biyan kamar haya kamar nawa nawa kake biyan kudin haya a wata ina biyan kimanin haya kamar naira dubu biyar a wata guda ba ka ganin cewa kamar wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku jigawa kana yin ta ba ka ganin da ta fiye maka ko kana ganin a nan za ka fi samun alheri ina tunanin nan kamar zan fi samun alheri shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.